mashi wa abiha sai da fadima ta zo tana tafiya idan ka ga tafiyan ta ka ce tafiyan babanta ne ka ce tafiyan babanta ne da ta zo faƙama ilaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya tashi sai ya ce marhaban bibnati maraba da yata tsokata hadisin yana da tsawo shine hadisin da annabi ya zaunar da ita suka yi dogon taɗi wanda har aka ga ta yi kuka lokaci guda daga baya kuma ta yi murmushi ta share kukanta sai da tuna aisha ta ce to ki ba mu labarin da ya faru ki da babanki ta ce a a ai wannan sirri ne sai bayan wafatin manzon Allah sai da tuna Fadima take ba da labari ma sai da tuna aisha ta ce abinda muka yi da manzan Allah ya ce mu wato jibrilu ya zo masa sau biyu kuma alama ne wanda yake nuna cewa zai koma zuwa ga Allah ta ce sai na yi kuka ce amma sai ya ce mun na yi shiru ni zan fara biyo shi cikin iyalansa sai na yi murmushi wannan ruwa yanzu zai na aisha ne bukari ya rawaita yana nan da yawa wanda ba sai mun yi ta kawowa ba ta wannan wani irin kiyayya ne wai kana san ahlul baiti kuma kana kin matan manzan Allah su ma ahlul baiti ne duk da cewa ahlul baiti din mataki mataki ne akwai ahlul baiti mahadu tsantsa wanda su jinin manzon Allah ne itra wanda manzon Allah ya ce na bar muku as-saqalaini ma in tamassaktum bihi ma lam tadullu abadan na bar muku nauyaya guda biyu wanda in kun rike su ba za ku bata bahar abada yace kitabullahi wa itrati tsokana na ahlul baiti wannan su ne iyalan sayyiduna aliyu kenan idan an komo wani janibin kuma al-abbasu da zuri'ansa iyalan annabi ne sayyiduna ja'far da zuri'ansa iyalan annabi ne sayyiduna aqil da zuri'ansa iyalan annabi ne suka ce wato maratibu koko su iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din suna nan ne a matakai guda hudu alu ali alu akili alu ja'fari alu abbasi amma iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba mu manta ba ayan da Allah ya bayani akan iyalan manzon Allah ana gama aka shigo da matan manzon Allah ya hadisa annabi lastunna ka ahdi minan nisa'i ne takaitunna sabila da haka allah ubangiji kamar yadda ya zaba ma annabi komai duk duniya babu inda ta kai na fatima daraja saboda yar manzan allah ne haka wallahi duk duniya ba matan da ta kai matan annabi daraja duk duniya babu kasan da ya kai garin maka saboda kasan annabi ne haka wallahi duk duniya babu abokin da ya kai sayyidina abubakar saboda abokin manzon allah kuma ba mai ja da haka sai munafiki shi yasa nake faɗa halaran maulan mu ibrahim halaran sayyidina Umar ne halara ne mai zafi dan dan zo kansa a gurin da yake cewa shehu ibrahim yana kaza yana kaza yana kaza shehu ibrahim ko da wasa shehu ibrahim ko da wasa ba a wasa da sahabban manzon Allah a gabansa dan zo wajen kuma za ka danna min kuma zan mayar masa da martani akan wannan a cikin diwanin shehu ibrahim haka a cikin kashiful ilbasi shehu ibrahim ya nuna matsayin sahabbai da matakan sahabbai da kuma darajojin sayyidina abubakar da umar wannan munafincin naka ba zai shigo wannan layin ba ba zai shigo ba to tunda mun ji ruwayoyin sahabbai akan ahlul baiti da gaggawa sai mu shiga mu ji ahlul baiti su ma akwai ruwayoyin da suka bayani suna bayyana darajojin sahabbai misali mu dauki hadisin da aka karba daga sayyidina aliyu karramallahu wajhahu wanda hadisin yana da tsawo wanda wato tadi ne ya hada su da sayyidina Umar a wani waje tsakanin makka da madina sai sayyidina aliyu ibn abi talib yake ce ma sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yake cewa ka tuna cewa ai manzon Allah ya ce la Allahu tala'a ila ahli badrin faƙala i'malu ma shi'tum qad wajabat lakumul janna yana magana ne da sayyidina umar sai yake rarrashin sai darajan ku na musamman ne fa ka manta manzon Allah ya ce Allah ubangiji ya tsinkayo masahabban da suka je badar ya ce ma wa'innan sahabban duk abin da kuka ga dama ku aikata aljanna wajiba ce Allah ya fardanta muku ita wannan ingantaccen hadisi ne na bukhari cikin kitabul jihadi hadisi na 3983 har yanzu akwai hadisin Muhammadu ibn al-hanafiya jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallama rahimahullahu ya yace kultu li abi na faɗa ma babana sayyiduna ali kenan ayyun nasi afdalu ba'da rasulillah wani mutum ne ya fi daraja bayan manzon allah kala sai ce abubakar ibn abubakar ce kultu sai ce summa man bayan abubakar waye fi daraja ce kala summa umara sai sai dina umar muhammadu bin lanafi ya ce sai na ji tsoron kar ya ce sai usman sai na ce summa anta sai kai faƙala sai ce ma ana illa rajulun minal musulmin ni din nan ba wani bane sai mutum daga cikin musulmai ma'ana ya tambaye shi wa ya fi daraja ya ce a masa sai na abubakar bayan manzo Allah ya fi daraja ya ce sai na abubakar ya ce bayan sai na abubakar sai ya ce sai umaru ya ce sai ina tunanin kar kuma ya ce usmanu ma ya fi sai ya ce sai kai sai ya ce a'a ni ba kowa bane wani mutum ne cikin musulmi wannan daga saiduna aliyu ibn abi talibin ingantaccen hadisi yana nan cikin sunan na abu dauda yana cikin kitabu sunna yana cikin babu babu babun fit tafdidi hadisi na 4629 har yanzu a hadisin abu hazim abu hazim salamatu ibn dinar ya ce annahu qala ma ra'aitu hashimiyan afqaha min ali ibn al-husayn ya ce ban taba gani a hashimawa ban taba ganin fakihi kamar sayidina aliyu dan sayidina husaini ba sayidina husaini dan sayidina aliyu ibn abi talib ba ban taba ganin kaman sayyiduna aliyu dan sayyiduna husaini wajen sanin fiqh ba ce to sami'tu ali ibn al-husayn naji aliyu ibn al-husayn wa huwa yus'al ana tambayansa kaifa kanat manzilatu abi bakrin wa umar inda rasulillah me matsayin saidina abubakar da umar a gurin manzon Allah fa ashara bi yadihi ila al-qabr sai yayi nuni da hannunsa zuwa ga kabarin manzon Allah fa kala sai ya ce manzilatuhuma min husa'a matsayinsu shine abin da kake gani a nan a wannan lokacin duk duniya yanzu wane ne gashi ga annabi gashi daga kabarin manzan Allah sai na sayidina abokar sai da sayidina umar an kuwa irin masu toshashen kwakwalwa ne a kwance ma a tare suke kwance a guri daya yanzu jinka Allah zai ki annabi har ya zamanto makiyansa abokan gabansa su yi gaba da shi a duniya kuma a kabari ma Allah ya bar su tare guri ɗaya a tunaninka ai matsayi ce sayidina aliyu dan sayidina husaini ya ce matsayin sayidina abubakar da umar shine matsayin da yanzu kake gani da idanka a rauda shine daga annabi sai sayidina abubakar sai sayidina umar kuma babu wanda ya isa ya raba to wannan ingantaccen hadisi ne yana nan cikin sunan na darul qutni yana cikin fada'ilus sahaba hadisi na 39 har yanzu daga hananu ibn sadir hananu ibn sadir ya ce na ji ja'afar ibn muhammadin alaihi salam ja'afar dan muhammad yana cewa muhammad nafsu zakiya kenan Su ila an abi bakirin wa umara an tambaye shi dangane da saidina abubakar da umar faqala sai yace in tas'aluni an rajulaini qad an rajulaini qad akala min simaril janna yace kana tambaya na akan mutanen da sun riga sun ci suna nan suna cikin aljanna suna cin kayan itacen aljanna ba a ingantaccen hadisin muslim bane annabi ce na je gidan saidina abubakar na ga irin abin da aka tanada masa na kaza da kaza matan gidan ma irin matan da yake so amma na ga gidan saidina umaru ban shiga ba duk wannan yakinin bai ishe ka ba sai ka sauki sahabban manzan Allah da su da ka ci kasuwa Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya tsare mu Abu Nu'aym al-Asfahani ya kawo cikin Kitabul Amana a cikin Kitabul Amana fi raddi al-Rafida bayani na wannan hadisi din bara mu tsawaita ba sabila da abun muna bukatan ya zamanto ya ba mu lokacin da zai isa ba tare da mutane sun kosa ba insha Allah sannan abu na gaba za mu koma cikin ikdul la'ali wannan littafin da na karanta mana shi ɗazu domin mu kuma ganin abin da shi mai littafin ya kawo ɗan shi an zaidiya ne me ya kawo a kan wato darajoji na sahabban manzan Allah daga bakin ahlul baiti ga littafin nan ikdul la'ali farraddi ala abi hamidul gazali a cikin littafin ya yi bayani a shafi na 133 sai mu je shafi na 133 a shafi na 133 ya ce almaslaku salis fi sana'in rasuli ala sahaba yaban da manzon Allah ya masa habbai ma kana min wujhatir rasul min as-sana'i alaihim wa yadullu ala zalika umurun awwaluha qawluhu sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah ce ihfazuni fi ashabi ku kiyaye min sahabbaina fa inna ahdakum law anfaqa misla uhdin zahaban ma balaga mudda ahdihim wala nusayfihim wannan mun karanta shi dazu muttafaqun alaihi wadda bukhari ya rawaita har yanzu manzon Allah ya faɗi dangane da abubakar manzon Allah ce da uli akhi ku bar min dan uwana ku bar min dan uwana wa sahibi ku bar min abokina allazi saddaqani hina kazzabani an-nasu wanda ya gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni wanda shi ma yana nan cikin hadisin imam yana nan cikin bukhari cikin bayanin tafsirin suratul a'rafi a cikin albabu salis hadisi da 4640 daidai zan Allah ya ce ku bar min sahibina ku bar mun dan uwana shine wanda ya gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni manzan Allah har mi'iraji da yayi zuwa sama manzan Allah ce ina jin kanshin sayyidina Abubakar a bayana ina jin kamshinsa a bayana kuma lokacin da manzon Allah ya dawo daga mi'iraji din yayi taɗin Isra'i da yayi ya ce jiya na tafi Kudus na je na gana da annabawa na yi kaza na yi kaza mutanen maka suka shiga kokonto suna ganin sun samu wani babban point da za su rusa manzon Allah to kun san ba abu jahal ce kun san ba mai gaskata shi kaman wannan abubakar din ku je ku faɗa masa ku ce ga labarin da yau ya zo da shi ya ce a jiya kadai ya yi tafiyan da ake a wata ɗaya ya je ya yi kaza ya dawo da aka je sai na abubakar me ya to da ku sahibinka ne zo da wani magana me ya ce ya ce ya je kaza ya ga kaza ya ce a wakala zalika ya faɗa sai ya faɗa ya ce fakas sadaka ya yi gaskiya baya ma bukatan ya ji dalili shi yasa Allah ya gaskata shi kuma shine shugaban siddiƙai gabaki ɗayan to wannan kenan a cikin wani hadisin annabi yana ce lakuntu muttaqizan kalilan min ummati kasu ababakarin kalilan ingantaccen hadisin muttafaqun alaihi imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabu manaqibil ansari babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi na eh, hadisi na 268 eh, har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar wa umar sayyidakuhu li ahli janna abubakar da umar sune shugaban dattawan aljanna to wannan duka yana cikin wannan littafi ne wannan littafi na ɗan shi'a kuma shi'arsa zaidiyya ga irin abubuwan da ke fitarwa domin littafin gaskiya yana da matukar fa'ida ya kamata 'yan uwa su nema domin su san wasu mawakif kan wato aƙidan shi'a zaidiyya da yadda kuma suke da muwafaka da suna wajen girmama habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo na hudu yace innahu amara abdan manzon Allah ya umarci wani bawa ya ce bashir ababakirin bil janna kace masa abubakar dan aljanna ne kuma ya ce ma wani bashir umar Biljanna ka ce ma dina umar shi dan aljanna ne ka san karshen karshen ta kenan su ce to ai shi dina abubakar ya nemi yar manzon Allah na na ma annabi bai bashi ba dina umar ma ya nema bai bashi ba dina usman ma wai duk suna haka dan su rugusa muka da darajar sahabbai abin mamaki ai shi darajojin sahabbai kasawa ubangiji yayi ba sayyidina ali shi ya auri sayyidatuna fatima ba ya zama sirkin manzon Allah ta nan sayyiduna usman shi ya auri sayyidatuna ruqayya da sayyidatuna ummu kalsum ya zama sirkin manzon Allah shi ma annabi ya ce da muna da na uku da mun baka sayyidina umar annabi ya auri yarsa sayyidatuna hafsa ya zama sirkin manzon Allah shi ma sayyiduna abubakar annabi ya auri yarsa aisha dukansu sirakanan manzon Allah ne dukansu surakanin manzan Allah ne to akwai wanda shaidan ya riga ya yi allura ma zuciyarsu ba za su taɓa fahimtar kuma duk wanda kaga ya shiga cikin alfarman sabon manzan Allah to shi kenan fa tasa ta ƙare fa tasa ta ƙare shi yasa wani wai yana zagin sabon manzan Allah na cin kasuwa a kansu a nasu malik na ce a bashi ni shi ya sa wasu abubuwan da dama ma ni ba na raddi a kai ma sai na ja baki na nai shiru sabila da satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ka bil akhbari man lam tuzawwadi zamani zai baka labari duniya ita kadai da ta baka result a hannunka amma ya zama dole mu kiyaye alfarman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba a shafi na 135 cikin ikdul la'ali a wani wajen da ya yi bayani akan yadda iyalan annabi suke girmama sahabban manzon Allah da yanda ahlul baiti suke girmama sahabban manzon Allah a dariqu sani ala jihati tafdili zalika min awjihin awwaluha ma rawahu zaid ibn ghaflata qala marartu bi qaumin yanqusuna aba bakr fadakaltu ala aliyin radiyallahu anhu fahakaitu lahu wa qultu lahu innahum yaquluna innaka tadmaru lahum shay'an misla allazi a'lanu ma ajbaru ala zalika wato wannan sahabin ya zo zai shige sai ya samu wasu mutane suna ta zagin saidina abubakar ya ce sai na shiga wajen amirul mumini na saidina ali na ce masa to ga abin da fa wasu suke ta yi sun ce a zuciyanka kai ma kana ɓoye kin wa'innan sahabbai din baka dai bayyana ba ne kawai ka ki bayyanawa ne saidina ali ya fito ya ce a billah la admaru lahuma illal jamil ban ɓoye komai akan saidina abubakar da umar ba sai abu mai kyau akhawa rasulillah yan uwan manzon Allah wa sahibahu abokan manzon Allah wa wazirahu waziran manzon Allah sun mana hada bakiyan take sai dina ali ya fisgu ya tashi yana kuka wattaka ya dogara ala yadi akan hannuna wa karaja take ya hau ya fita wa sa'idal minbar ya hau kan minbari wa jalasa ya zauna wa qala sai ce ma balu aqwam yazkuruna sayyida sayyidai quraish bima ana anhu mutanazzihun ce me yake damun mutane suna ambatan shugabannin quraishawa da maganganun da ni na tsarkaka babu ruwa na da wannan wallazi falaqal habbata sayyidina ali ce na rantse da ubangijin da ya ya keto da kwaya wa an nasmata ubangijin da ya halicci tsotso innahu la yuhibbuhuma illa mu'minun ba mai san sayyidina abubakar da umar sai mu'mini wala yabghuduhuma illa fajirun ba mai kinsu sai fajiri munafiki sahiba rasulillahi sahiba rasulillahi ala sirki wal wafa'i sun aboci manzon Allah akan gaskiya da cika alkawari wa atala alaihi salam fi ma sayyidina ali ya tsawaita yana ta magana yana yaban su yana faɗan darajojin su wannan wato duka yana nuni akan yadda suke girmama iyalan eh, wato sahabban manzan Allah har yanzu akwai abin da aka rawaita daga sayyidina Hassan dan sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yace laqad amara rasulullahi Aba Bakrin an yusalli bin nas sayyidina Hassan dan sayyidina Ali yace annabi da kansa ya umarci sayyidina Abubakar yayi sallah wa mutane wa inni la shahidun yace na gani da idona farajina bi amrin radiya bihi rasulullah yace mun yadda da abin da annabi Muhammadu ya yadda da shi ba ruwan mu ba mu jayayya har yanzu ruwayan Ja'faru Sadiq daga babansa daga kakansa Sayyidina Ali anna rajulan min Quraysh ja'a ila amirul mu'minina fa qala sami'tuka taqul Allahumma aslihna bima biha kama aslahta wato Allah ubangiji aslihna biha kama aslahta addu'a ne dai mai tsawo fa qala sai ya ce wa kake nufi da aslihna biha kama aslahta wa kake nufi da wa'innan damiri kwaya biyun wa kake nufi sai ya ce na abubakar da umar nake nufi ina nufin allah ya shiryar da mu kamar yadda ya shirya da na abubakar da umar kuma imamal huda wa shaikhal islam su ne shugabannin shirya kuma su ne shehunan musulunci wa rajula quraishin kuma su ne mazajen quraishawa wal muktadi bihima ba'da rasulillahi duk wanda ya yi koyi da su bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rike su a sama ya samu isma ya samu kariya wa man ihtada bihima hudiyan ila siratul mustaqim duk wanda ya rike shiryan su ya samu shirya zuwa ga hanya madaidaiciya har yanzu an tambayi sayyidina Umar dangane da an tambayi sayyidina Ali dangane da me zai ce dangane da sayyidina Umar sai ce rajulun nasaha Allah fa nasahahu mutum ne wanda wato yayi nasiha ga ubangiji in ban manta ba addinu nasihatun kulna liman qala lillahi wa li rasulihi har zuwa karshe to mutum ne wanda ya dauki umarnin Allah ya Allah ubangiji ya gyara shi aka tambaye shi waye me zai ce dangane da sidina abubakar aka tambaye sidina ali kenan sai ya ce kana awwahan muniban shi mai yawan kiran Allah ne shi irin annabi ibrahim ne da Allah ya ce masa innahu kana la'awahun hali na'am har yanzu ruwa ruwayan jafaru Sadiq lokacin da aka kashe Sayyidina Umar aka saka shi cikin wato lifafa Sayyidina Ali ya shiga da saidina Ali ya shiga ya ce duk duniya babu wani mutumin da na fi so na ga takaddansa tana haske a cikin halittun Allah kamar saidina Umar ma ala wajhil ardi ahabba ilayya an alqa Allah bi sahifatihi min min hazal musajja bainakum ba wanda nake son na ga hasken farin takardansa a gaban ubangiji kamar sayyidina Umar ibn al radiyallahu anhu wa kana karshu jiya bi sawbi to shi ma yana da yawa wannan idan an koma ta bangarorin duka damu ga za mu ga yadda shi mai littafi din ya kawo gaskiya littafi ne mai matukan daɗi yanzu kaman a nan shafi na 153 almas'alatu salisa mawqifu zaidiyyati min al-imamati was sahaba zaka ga irin yanda suke da wasatiyya wajen su dai suna fifita ahlul baiti kuma su suke da cancantan kalifanci amma ba su zagi ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ba kuma suna da ittifaki akan duk wanda ya zagi sahabin manzan Allah fasiki ne duk wanda ya zagi sahabin manzan Allah fasiki ne ba a kafirta shi kamar yadda za mu gani cikin littafin Maulana Sharif insha Allah da mu tsaya da karanta wannan haka sabila da abubuwan da suke ciki suna da yawa idan muka koma cikin suwarun min hayatis sahaba shi ma yana da yawa wato misali eh, hadisan manzan Allah kaman hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu asakir ya rawaita manzan Allah ya ce li kulli nabiyyin waziran min ahli samai wa ahli al-ardi kowani annabi yana da wazirai guda biyu a mutanen sama da ƙasa yace fa waziraya min ahli samai jibril wa mika'il wazirai na a mutanen mala'ikun sama shine sune jibrilu da mika'il yace wa waziraya min ahli al-ardi abubakar wa umar wazirai na a duniya sune guda biyu abubakar da umar a mutanen ƙasa wannan hadisi ne ingantacce har yanzu akwai hadisin eh, ibn najjar daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar wa umar min hazar din ka manzilati sami wal basar min ra'as sayyidina abubakar da sayyidina umar a wannan addini kamar misalin ido ne da kunne a kai kaga idan babu kunne babu ido kaga kai ba zai samu shirya ba kenan har yanzu a ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ibnu adi ya rawaita a cikin alkamin daga ibnu asakir shi manzon Allah sallallahu inna Allah ta'ala ba hal mala'ikata ashiyata arafa bi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Allah ya yi alfahari wa mala'iku da saidina Umar ya kira su ya ce ku zo ku ga bawa na kwaya ɗaya wanda darajansa ya fi abin da kuke faɗi na a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa wani dima'a wa nahnu nusabbihu ka wani nuqaddisu laka har yanzu ah, yana nan cikin hadisai da yawa wanda gaskiya babu lokacin da za mu karanta su maza Allah ya ce fi sama'i malakani ahaduhuma ya'muru bi shiddati wal akaru ya'muru bil lin a sama akwai mala'iku guda biyu ɗaya yana umarni da tsanani ɗaya yana umarni da sassauci wa ah, lahuma Musibin kuma dukkansu sun yi daidai ahaduhuma jibril ɗayan su jibril walakaru mika'il ɗayan mika'il ce wa nabiyani ahaduhuma ya'muru bil lini wal ya amuru bi shidda annabi ya ce kuma Allah yana da annabawa guda biyu ɗaya na umarni da sauki ɗaya na umarni da tsanani wa kullum musib kowa daidai yake ce su ne ibrahimu da nuhu ya ce wali sahibani nima ina da abokai guda biyu ahaduhuma ya amuru lin ɗayan su yana umarni da sassautawa wal akaru ya amuru bi shidda ɗayan su yana umarni da tsanantawa wa kullum musib kowa daidai yake yace abubakar da umar wanda ruwaya ne na tabarani a cikin alkabir haka ibnu asakir ya rawaita daga sai da tuna ummu salma radiyallahu anha maza Allah ya ce ar'afu ummati abubakarin wanda ya fi kowa tausayi da jin kai a al'umma na shine na abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umara wanda ya fi tsanani a addinin Allah wajen kiyaye addinin Allah shine umar wa asdaquhum haya'an usman wanda yafi tsananin jin kunya sayyidina usman wa afdaluhum ali wanda yafi daraja wajen ilimi shine sayyidina ali ana madinatul ilm wa aliyu yubabuha ni ne birnin ilimi sayyidina ali ne kofanta wa afraduhum zaid ibn sabit wanda yafi sanin ilimin gado shine zaid ibn sabit wa aqra'uhum likitabillahi ubay ibn ka'ab wanda yafi kowa iya karatun qur'ani shine ubay dan ka'ab wa a'lamuhum bil halali wal haram mu'az ibn jabal wanda yafi sanin halal da haram shine mu'az dan jabal ala wa inna li kulli ummatin aminan ala wa inna li kulli ummatin aminan ce ku saurara kowace al'umma tana da amincaccenta wato wanda aka amince mata shine amincaccen da zai yi magana da harcenta wa amin hadhihi umma. abu ubaidata ibn jarrah amincaccen wannan al'umma shine abu ubaidata ibn jarrah har yanzu akwai hadisin zan Allah da yace ah, malaki shaytanu qattu umara fi fajjin wato sayyidina wato shaydan bai taba shigowa lungu ya hadu da sayyidina umar ba sai ya gudu ya canja hanya irin wannan hadisan suna da yawa ko ma tala'ati shamsu ala ahadin afdala min umar rana bata taba haska mutumin da ya fi daraja kamar sayyidina umaru ba wanda ruwayan ibnu asakir ne daga abubakar inna allah ja'ala al ala qalbi umara wa in allah ya saka gaskiya akan harcen umar da zuciyansa umar ibn al-khattab siraju ahli janna duka suna da yawa wanda manzon allah ya ce sune shugaban dattawan aljanna wanda dukansu wato za mu ga idan an shiga babin fada'ilu da manaƙibu ma irin waɗannan abubuwan ba da su kirgu ba suna nan kace-kace cikin littattafai idan ka shiga kamar misalin tarihul hulafa ko kuma tarihul tabari na ibnu jarir babban tarihi ko ku albidaya wa nihaya ko ku hayatu sahaba dukka zaka fa'idantu da dukka waɗannan littattafan na taro na zo dan yin istidlal da su sai na ga zan wahala sai na ga abu ne basiti wanda idan an haska wa mutane wasu kananun abubuwan da ba su kai zuwa ga nan ba ma da su gane cewa kamun gane kawai da jahilci da kuma adawa da sahabban manzan Allah da sunan kuma soyayyen ahlubaitin baitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu za mu duba faɗin sharif ibrahim sali akan bid'atu isqati hurmati sahaba wato bid'a na rushe alfarman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin eh, a cikin wannan littafi a shafi na 187 ma'ana al'aqidatul munjiyatu yawmal qiyamati kenan a cikin wannan littafi sharif ya faɗi wa min al bida'il muhdasa fi hadhihi al umma isqatu hurmati ashabi rasulillahi wa mu'amalatihim ka'ammatin nasi bi ta'ni fihim والتشكيك في نظاحتهم وصدق إيمانهم وقوة يقينهم فيه ما يتل هذا الدين وحراستهم لأقيدته لأقيدته وعدالتهم وشف وشفافيتهم في أعمالهم وولاياتهم تيانا daga cikin نبري آدي روسا الفرما صحبا من manzon الله da kana sukan sabon manzan Allah kamar yadda yake kake sukan sauran mutane gabaki ɗayan su kana sace maganganu a kansu ya ce wa hadha min aqbahil bida'i wannan yana daga cikin bid'a mafi muni li'annahu adda ila adam ihtirami kulli zi hurmatin fil umma domin wannan bid'an ya kai zuwa ga rushe alfirman wanda suka fi alfirma daga cikin wannan al'umma wa bizalika waqa'a ma akbara bihi as-sadiq al-masduq alayhi salatu was-salam Ah, wannan kuma ya gaskata abin da manzon Allah ya faɗa ya ce alaman tashin alkiyama ne alkiyama ba za ta tashi ba sai ƙarshen al'umma sun la'anci farkon al'umma yanzu idan banda lalacewa da kuma alaman tashin alkiyama da girman bala'i mu ne mu da muka zo a shekaru karnin da an gama ilimi an gama wahala akan addinin an dafa an soya an kawo an bamu a baki mun ci mun koshi an mana komai harcen ya rasa da abin da zai saka masa habban annabi da shi sai da zagi sai da zagi sai dina usmanu ba shi ya hada mutane akan kira'an alkur'ani lokacin da sabani yayi yawa ana neman ana kafarta mutane akan musulmi suna kafarta junansu akan qur'ani ba yau da qur'ani nawa musulmi suke karatu qur'ani daya akan kira'o'i guda bakwai wanda manzon Allah ya yi bayani kai. kuma qur'anin mu shine qur'anin ka da kake karantawa kake zagin sahabban manzon Allah kuma sahabban su suka saita qur'ani suka jera surorin qur'ani suka amintar da qur'anin daga dukkanin shakka da kokonto dan uwana ba kai kanka adalci ba kuma suka rairayo maka hadisan manzon Allah suka kawo maka suka yaki akan addini a cikin hayatu sahaba idan ka duba irin kuncin da sahabban manzon Allah suka sha na yunwa da fatara da wahala da yaƙi da sallamawa da zaben mutuwa kai ka san sahabban manzon Allah duk wanda ya zage su la'ananne ne dan wuta ne billahi lazi la ilaha illa huwa wa'innan abin da suka yi wa manzon Allah musulmi ya zage su wallahi tallahi ba ba zai gama da duniya lafiya ba ga abin da maulana sharif ya ce fa sahabatu indana kulluhum sabiquna awwaluna liman jaa ba'dahu sahabbai dukkan su sun shige kowa maulana shek ahmadu tijani ya ce da mata da ta zo da ɗa a bayanta ta zo karban musulunci a gun manzan allah annabi na lakkana mata kalman shahada to jinjirin da yake bayanta ya fi kudubai dubu daraja in ji shehu tijjani shehu tijjani da kake ce ɗarikarsa kake yadda za mu karanta magana shi wata jari wa kullu man mata wa huwa wa wa huwa an huradin hatta man aslama min ahlil kitabi nakinnu lahum alihtirama wa hum yastahiqunahu wa la naqanu fi dinihim au ikhlasihim lil islam bizanni wat tahmin أو نحملهم ذنوب الإسرائيليين اليوم بما يفعلونه في المسلمين والفلسطينيين من قتل وتشريد وصلب حقوق أي بياني ميوا وأن وأن شيما بشجع كوي لفتا بعدا أن kai idan mu zuwa ga gurin don mu san dama muna da malamai ingantattu kuma ga abinda da malaman mu suka tafi a kai kuma mu a nan muke abin da yake a gaba shine aqwalu as-salafus salih maganganun malamai as-salafus salih sun yi maganganu akan sahabban manzan Allah amma suna da yawa a salafus salihu amma za mu ɗibo wasu kaɗan daga ciki mu ji me suka faɗi dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Kamar al tahawi ya faɗi ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillah wala na furutu fi hubbi ahadin minhum wala na natabarra'u min ahadin minhum wa na manya man yabghuduhum wa bi al-haqqi yazkuruhum ولا نذكرهم إلا بالجميل وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله أولا لأبي بكر رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون in ji al'imamu tahawi abinda dan dunkula mana wanda ya ce ya ce muna son annabi muna son sahabban annabi kuma ba mu kin ko ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah kuma ba mu ambatan su sai da abu mai kyau wanda Allah ya ambace su da shi son su addini ne kin su munafunci ne da kafirci kuma muna gabatar da sayyidina abubakar kamar yadda Allah ubangiji ya haɗa musulmai suka zaɓe shi ya zama khalifa kuma muna son sayyidina umaru muna son sayyidina Usman muna son sayyidina aliyu radiyallahu anhum jami'a al-imam tahawi al-imam al-ghazali a cikin littafin sa al-iqtisadu fil i'tiqad ko ko cikin littafin sa ihya'u ulumuddin duka ya kawo waɗannan bayanan wa qad ajma'u ala taqdimi abi bakrin sun taru akan gabatar da sayyidina abubakar summa ah, nassa abubakar ala umar sayyidina abubakar ya ce to a zaɓi sayyidina umar kamar zaben sayyidina abubakar musulmi su suka taru gaba daya suka zabi sayyidina abubakar kuma lokacin da aka zabi sayyidina abubakar shi ma bai ce ya fi kowa ba bai ce ya fi kowa ba ya ce an zaɓe ni a kanku kun zaɓe ni a kanku kuma ba ni na fi ku ba ya ce hakika Allah ya bani shugabancin ku amma ba ni mafi alkhairin ku ba lastu bi khairikum ku taimake ni akan taimakon addinin Allah ku yi faɗa da ni lokacin da na karkace akan addinin Allah shi sa duk abin da zai faru sayyiduna Ali na nan sai an ji fatawansa sayyiduna Umar na nan sayyidina Usman na nan duka waɗannan sahabban suna nan shi sa lokacin da rigima ya rincaɓe tsakanin sayyiduna Aliyu da Muawiya aka ce sayyiduna Aliyu wai me yasa a zamanin sayyidina Abubakar ba rikici a zamanin sayyidina Umar ba rikici a zamanin sayyidina Usman ba rikici sosai he kaɗan amma a zamanin ka rikici ya rincaɓe ya ce sabila da a zamanin saidina abubakar da umaru da usmanu da ni muna nan muna taimakonsa muna ba shi shawari a zamanin saidina umaru da ni da usmanu muna ba shi shawari a zamanin saidina usmanu ina ba shi shawari ni kuma yanzu bana tare da kowa a cikin waɗannan bayan allah sun gabata kun ga ihtira kun ga ihtira ce to summa ajma'u ba'dahu ala usmana summa ali wa laysa yazunnu minhu walaisa wa laysa yazunnu minhu al fi dinillahi li gardin min al-aghrad ce yanda waɗannan sabon suke a jere to haka Allah Ubangiji ya tsara ya zabe su kuma ba wani wanda ake masa tsammanin ha'inci ko ka wani abu ko ka wani abu dai kuskure wannan kuma kuskure dama kowa yana yin kuskure amma su Allah Ubangiji ya kiyaye su tunda ya ba su alkur'ani da sunna kuma shi da shi suka shiryu kuma da shi suke yin aiki har yanzu ya faɗi cikin ihya ulumuddin ya ce wa tikadu ahli sunnati tazkiyatu jami'is sahabati was sana'i alaihim kama asna Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu alaihim itikadi na dukkanin ahli sunna shine sahabban manzan Allah adalai ne sahabban manzan Allah tsarkakakku ne Allah Ubangiji ya tsarkake su ya zaɓe su kuma ya gafarta musu kamar yadda ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan gazali kenan sai mu ji abin da qadil iyali ya faɗa mai littafin ashifa wanda muka karanta ta cikin azumi qala rahimahullahu fi shifa wa min tawqirihi sallallahu alaihi wa sallam wa birrihi tawqiri ashabihi wa birrihim wa ma'rifati haqqihim yana daga cikin girmama annabi Muhammadu da nagarta soyayyen annabi Muhammadu ka girmama sahabbansa ka bi sahabbansa wal iktida'u bihim kai koyi da su wa husni sana'a alaihim ka yabe su wal istighfari lahum ka nema musu gafara wal imsaki amma shajara bainahum ka yi shiru abin da ya faru a tsakanin su ba zai amfane ka ba shi yasa da akwai kuskure cikin mutum ya mayar da addinin sa kawai shine tarihi kamar yadda wasu suka mayar da addinin sa tarihi kaza ne ya faru kaza ne ya faru kazan nan da ya faru kan ba ya riga ya wuce ba da a tambaye ka akai wala tazuru wazratun wizra ukra wannan addinin ba wannan sabanin da ya shige din bane wannan saɓanin Allah ya ce wala ya na mukhtalifina fil ardi illa man rahima rabbuka sabani har duniya ta kare ana sabani amma wanda ya fi kowa faɗawa cikin bala'i shine wanda ya mayar da addininsa shine sabani me ya faru kaza kaza kaza abinda ba za a tambaye ka ba za a tambaye ka kan abinda ya faru tsakanin wani da wani ka so sahabbai ka so ahlul baiti kar ka zama rafidi kar ka zama nasibi ka so waliyai kar ka zama mai hikidi akan waliyan Allah shi kenan sai ka kubuta kuma mu nan muke shi yasa tsakanin mu da shiya har yau ba wani abun da ya taba fitowa wai na raddaraddan da faɗa na ce tsakanin mu da shiya sabila da sun san mu dai a gurin mu ba za su zaji sai na abubakar da umar mu shiru ba kuma ba su ba mu ji ba kuma in mun ji za mu mayar dan yanda muke kara manzon Allah haka da mu kara sayyidina abubakar da sayyidina umar alal ra'si wal ayn dan saidina abubakar da umar sun fi mana shehu tijjani sun fi mana shehu ibrahim sun fi mana duwali yannan. nan to akan shehu ibrahim ma muka fito aka yi barahasa da mu ballantana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ai ilal abadi mutu kwakwai rai kwakwai ba za mu bari ba kadi yari ya ce yana daga cikin san manzan Allah san sahabban manzan Allah da haka dan uwana almajirin adam mina da almajirin wancan da wancan da wancan sai ka dubduba idan qadil iyad da imamul ghazali da al-imamul tahawi waɗannan ɗawagitu da ka rike sun fi maka waɗannan malaman lakum dinukum waliyadin sai ka rike su mu kuma mun rike as-salafu salihu sun isar mana har yanzu al-gausul jilani Sheikh Abdul Qadir kenan rahimahullahu idan ka duba cikin gunya algunya gunya zaka ga yadda shehu yayi ta bayani akan kiyaye alfurman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abubuwan da ya faɗa ya ce wa ya taƙidu ahalus sunnati anna ummata muhammadin alaihi salatu wasalam kairul umami ajma'in wa afdaluhum ahlul qarni lazina shahaduhu wa amanu bihi wa saddaquhu wa baya'uhu wa baya'uhu wa qatalu bayna yadayhi wa fadawhu bi anfusihim wa amwalihim wa gazauhu wa nasaruhu wa afdalu ahli alqarni ahli alhudaybiya allazina bay'uhu bay'atar ridwan wa hum alfun wa arba'atu mi'ati rajul afdaluhum ahlu badrin wa hum salasu mi'atin wa salasata ashara rajulan adada ashabi taluta kenan wa afdaluhum al-arba'una eh, kaizaran kamilu bi umar ibn al-khattab wa afdaluhum al-ashara allazina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janna wa hum abu bakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa abdurrahman ibn auf wa sa'id wa sa'id abu ubaidah ibn al-jarrah ga dai abubuwan da al-qutb al-ghaus al-sheikh jilani ya faɗa yace anyi yi ittifaki babu wanda suka kai al'umma manzon Allah a al'umman manzon Allah ba wanda suka kai karnin manzan Allah a karnin manzan Allah ba wanda suka kai ahlu bayatul ridwan a ahlu bayatul ridwan ba wanda suka kai ahlu badar a ahlu badar babu wanda suka kai ahlu kaizaran wanda suka cika da sayyidina umaru ahlu kaizaran ba wanda suka kai al-asharatul na bil janna guda goman nan abubakar umar usman ali talha zubair abdulrahman bin auf sa'ad wa sa'id wa abu ubaid bin al-jarrah kamar yadda shawar abdulkadir jina ya ce amma khilafatu abi bakar fa bil ittifaqi fa bil ittifaqi min al muhajirin wal ansar kanat kalifancin sayyidina abubakar da umar ta kasance ne da ittifakin al na da al ansar ba kamar yadda adam mine ya faɗa ba adam mine ya ce sun je sun yi faɗa ne ma har sun yi kisa akan haka alhali kuma ƙarya ne taɓaka lashe ne baya da wani masdari akan haka dan duk cikin karatutukan da na saurara ba ji ya kawo masdari kwaya ɗaya ba sai bidaya wani haya da yake ta maimaita ta bidaya wani hayan babu ambatan bab'a babu ambatan mujalladi babu ambatan shafi sai dai kawai a kawo magana da molan kayi ana zubawa ana shegantaka da wato wato zage-zage a cikin alfurman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare mu wannan maganganun Shehu Abdul Qadir ne shi ma zai dauke mu magana ne mai yawa insha Allah za mu dauki maganan Shihabuddin Saharudi ɗaya ne daga cikin manya-manyan asalafus salih wanda yake cewa wa amma ashabuhu alaihi musallatu wassalam fa abubakar radiyallahu anhu wa fada'iluhu la tanhasir وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم قال وممن زفر به الشيطان من هذه الأمة وكامر الأقيدة منه دنسا وصار في الدمائر خبص ما ظهر من المشاجرة وأورث ذلك أحقادا ودغائن في البواطن يتي صحاب من زان الله دي بابو كمان أبو بكر سي سيدنا عمر سي سيدنا عثمان الإمام الصحرودي شما بيان سنين ينا ديوا ba lokacin da za mu karanta al'imamun nawawi wanda ya yi sharhin sahihu muslim ya faɗi cikin sharhinsa kala abul mansur al-baghdadi ashabuna majmu'una ala anna afdalahum al-khulafa al-arba'a sahabbanmu duk sun yi ittifaki babu kaman kalifofi guda hudun nan ala tartib al-mazkur akan jerin da aka jera su sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali ibn taymiya ma yana cikin wanda sun yi maganganu da idan za a faɗi alkhairin mutum ko idan mutum ya yi abun alkhairi za a faɗe shi ibn taymiya yana daga cikin wanda suka yi jihadi wajen bayyana kadarin sabon manzon Allah duk da akwai gurare da yawa wanda ya kuskure akan haƙƙin da ya shafi ahli baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka alkamalu ibn humam ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya faɗa cikin littafinsa al-musayara yayi bayani akan sahabban manzon Allah bayani mai tsawo yace wa fadlu sahabati al arba'a ala hasbi ala hasbi tartibihim fil khilafa Abu Bakar summa umar summa usman summa ali iz haqiqatu al-fadl ma huwa فضل عند الله تعالى وذلك لا يطلع عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ilahi الله تعالى له sahabban manzan من darajar su nan a jere kaman yanda suka zo abubakar da umar da usmanu da ali mai son karatu dai ya je ya nema ina ga kamar a ah, shek yusuf na bahani ya hada shi cikin littafinsa mai suna eh, shawahidul haƙi fil istighasati bi sayyidil halki yusuf na bahani ɗaya ne daga cikin manya manyan malaman sufaye wanda ya yi sallu alaihi wa sallimu taslima to shi ne ya hada malaman da suka yi bayani a akan sahabbai ya dan kawo su daga ciki amma abin da dai fi isar maka ka nemi siyar na na az-zahabi siyaru a alamin nubala za ka ga bayani sai ka gaji ka ƙoshi ka nemi bidaya wan nihaya ka nemi hayatu sahaba ka nemi tarik na ibn jarir a tabari da sauransu duka da ka ga bayani sai ka ci ka ƙoshi sai ka san babu wanda zai maka karya da zagin sahabban manzan Allah haka irin su al-imam qutb ash-sha'rani da al-imam ibn hajar al-haisami da suna nan da yawa babu lokacin da zamu karanta su sai dai wannan bai shige lafta ba kawai kuma ba lokacin da zan sake dawowa na hau kan wannan na san yan uwa da su ci gaba da bibiyan irin abubuwan da yake sannan za mu so mu ji magana shehu ahmadu tijjani tunda shi wanda yake magana nan yana intisabin kansa da tijjaniya ne duk da naji yan uwa sun kakkawo maganan da shehu tijjani amma zan dan kawo shi a fisge haka a cikin jawahirul ma'ani a cikin jawahirul ma'ani shehu Tijani ya yi bayani akan matakin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai ɗaya daga cikin almajiran shehu ibrahim almajiran shehu Tijani a sheikh muhammadu hafiz al-misri a Tijani ya ɗauko wannan ya nakalto wannan magana a cikin wata littafinsa mai suna ulama taskiyatin nafsi min a'lamin nasi bil kitabi was sunnati ga littafi din nan amma akwai doran magana cikin jawahirul ma'ani na nakalto shi amma dai zan faɗa mana na wannan shi ma marja'i ne amma canja jawahirul ma'ani din shine masdari din ah, ya faɗi a ciki ah, martabatu sahaba a'la martabatin ba'da nubuwa shau tijjani ya ce matsayin sahabbai shine matsayi mafi ɗaukaka bayan annabta shau tijjani ya ce inna fadlar sahabati la matma'a fihi liman darajan sahabbai wanda suka zo a bayan su ba su ma kwaɗayin masu su je dan sun san ba zai yiwu ba kamar dai misalin darajar manzan Allah yadda ba wani annabin da wa kusta kulla makamin gairi mushtarakin wa justa kulla makamin gairi muzdahimi hatta izalamta da sha'awar li mustabikin min dunuwi wala markan li mustanimi ka fatta kulla makamin bil idafati iznudita bil rafi misli al mufradi alami kamar yadda al busari yake subanta manzan Allah to haka yanda ba a kwadayin aje kan darajar manzon Allah mutum ya san ba samu ba to shehu tijani ce haka darajar sahabbai ma yake ayyan kana kowaye mutum duk da naji adam ne yana ce ko shi ya fi sayyidina abubakar ko shi ya fi sayyidina umar ya ce sabila da jinin da yake jikinsa jinin jikin manzon Allah ne ƙarya ne ba jinin jikin manzon Allah bane ba jinin jikin manzon Allah bane jinin jikinka daban jinin jikin manzon Allah daban ko da kai sharifi ne ba jinin da ke kwarara a jikinka shine jinin manzon Allah ba ka je ka sake fahimtar nassin da yayi magana akan ahlul abaidin din ahalul kisa'i wanda manzon Allah ya ce jinin su jini na ne da iya su ta yi ihada shi yasa malamai suka ce ba kowane sharifi bane da a ce masa ahalul baiti ahalul baiti iya waɗannan ayin din su ne ahalul baiti din su ne ahalul kisa'i kuma su ne wanda annabi ya ce jinin su jinin sa ne tsokan su ne da sauransu ba kai ba ba kai ba shi tijjani ya ce duk darajar mutum bai kai darajar sahabban manzon Allah ba ilmu ilmuna ma'a ilmihim ka mashiyin namlati ma'a sur'ati kafa qata yace misalin mu ilimin mu ji shau tijjani kaga dai shau tijjani shine kudubin da ya fi girma cikin waliyai wanda yace kafafuwansa da digadigansa suna kafadan kowane waliyi sahabbansa suka ce to ai shau tijjani ma ya faɗi irin wannan magana a shehu abdulkadir jilani shi ma ya faɗi irin wannan magana shehu tijjani ya ce yana nufin kuduban sa ne ni kuma duk kuduban duniya kafafuwa na yana kan kafadunsu to shehu tijjani ya ce mu in an kawo shi kusa da ilimin sahabban manzon Allah to kamar tururuwa ne da take tafiya a ƙasa a haɗa ta da tsuntsu wanda take tafiya shahon da yake tafiya a sama ka san tafiyar su ba ɗaya bane ko dai kamar misalin mai keke da mai jirgi tunda ya zama zo zamanin technology in je shehu tijjani ya yi magana da yawa akan haka ah, wanda idan mun duba jawahirul ma'ani da mu samu har yanzu kuma misali idan muka duba kamar yanda ina ga kamar akwai gurin da ya magana akan shehu ibrahim ko ka saka min wannan gurin da ya magana akan shehu ibrahim nan sabila da mu samu mu samu mu rufe karatu din sai mu zo kuma daga karshe mu ji dan kurakuran da malam ya yi na larabci da na ayan qur'ani sai mu gyara masa sai mu rufe insha Allah na'am mutane ba suna karanta diwani ba maulamu shi mai shi ibrahim din ya ce fada ko wajibi wazirin badari me suke fasara shi bar shi haka bar shi haka bai ma jawo ajizul baiti din ba bai ma jawo ajizul baiti din ba ya jawo sadrul baiti yana kokarin yayi tawili akan baitukan da bai kawo su a baya ba ina sauran baitocin bayan yake in banda munafinci ina sauran baitocin bayan suke Shehu Ibrahim a cikin sayrul Kalbi yana cewa yana yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qad ja'a nasrullahi wal fathu wanta'a dujal kufri wad dubyani izja'a ahmadu وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألا أتنقوا دين الرسول فتسعدوا كما سئد المادون واذكروا إمامهم أبا بكر الأتقى المعلى المسدد وأبو بكر الأتقى المعلى المسدد وكالآية الكبرى وكالآية الكبرى المظفر من غدا سراجا وفاروقا وذاك المعيد وعثمان ذو النورين كل قد ائتلى zural majidi fi daraini wal kulli sundudu wa sayyiduhum laysul kata'ibi sinuhu aliyun abu sirtaini sayfil muhannadu in ji shehu cikin kalbi kama sa'id al maduna kaman yadda sahabban da suka gabata suka samu rabo wasu kuri imamahu ambaci shugaban su abubakar al atqa sayyidina abubakar wanda tsoron Allah al mu'alla wanda aka ɗaukaka shi al wanda aka katartar da shi wakal ayatul kubra muzaffaru man gada kaman babban ayan nan wanda ya samu rabo wanda ya zamo sirajan haske wa faruqan mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa zakal muayyad wanda Allah ya karfafa shi wa usman zunnurain da sayyidina usman kullun kadi itala kowa ya daukaka zural majid a kololuwan daraja fi daraina a duniya da lahira wal kulli sundudu kowa shugaba ne wa sayyiduhum laysul kata'ib da shugabansu shugabansu gaba daya jarumin jarumai dan uwansa aliyu abi sibbaini sidina ali wato uban jikoki guda biyu saifin muhammadu takwabi na wato kiran hindu ji shehu ibrahim haka kuma idan ka duba cikin hudubobin shehu ibrahim da aka ga yana cewa a siddiqul akbar wal munirul anwar wa an siraji ahlil jannati dake bisa sawabi shahidul mihrabi abi abdullahi sayyidina uh, umar ibn al-khattab wa amman fikil amwal fi ridar rahmani آه، سيدنا عثمان ابن عفان وان باب مدينة العلم ليس بني قالج سيدنا علي ابن أبي طالب وان سته الباقية لا قسام تكين كل ما شو إبراهيم سيأجير سأجير الصديق الأكبر والمنير الأنور وان سراج أهل الجنة النادق بالصواب شهيد المهراب أبي عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب اجيري كي جيروسو وأم فيك الأموال في رضا الرحمن سيدنا عثمان ابن عفان wa an babi madinatul ilmi laysa bani galibin sabila da haka wai ka fage da shehu ibrahim kan sai dai shehu ibrahim din wani gidan amma ba dai shehu ibrahim din gidan faila ba shehu ibrahim din tijaniya kan yafi kowa tsantsan tsantsance masahabban manzon Allah da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama soyayya sannan abinda zan rufe da shi lafta a gurguje iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sayyidina abubakar da sayyidina umar din da ake zagin sun ga wasu misali dan bayar da Allah ɗalibin ilimi ya je ya karanta don ya san ƙaryan wa'innan mutane sayidina ali ya aurar da yansa mai suna ummu kulsum masayidina umar sayidina ali yana da ɗa mai suna abubakar kai abubakar ɗin sayidina alma ba kwaya da bane akwai abubakarul asgar akwai abubakar al-akbar wanda duka an kashe su da sayidina husaini a karbala mai sanya ya ga haka ya duba al-irshad na ashek muhammad mufid ya duba shafi na 248 ya duba muntahal amali na ashek abbasul kimmi mujalladi na ɗaya shafi na 261 ya duba biharun anwar na almajlisi dai samu tabbaci da tarihi kai ya duba siyarwa alamin nubala zai ga tabbacin sayyidina ali yana da dami suna abubakar yana da dami suna umar yana da ɗa mai suna usman yana da ɗa mai suna aliyu kuma mun sani idan an ambaci mutum da suna to ana nema masa albarkan mai sunan ne to sai dina ali a gurinsa sai dina abubakar da umar da usman suna da albarka sai dai a gurinka to wannan kuma sai ka je ka rike naka kuma in dai wani sayyidina ali kake fada to sai dai ka nemo wani sayyidina ali ba dai sayyidina ali dan uwan manzon Allah ba in dai dan uwan manzon Allah ne to ya tabbatar da darajar wa'annan sahabban sannan sayidina hassan dan sayidina ali yana da ɗa mai suna abubakar kamar yadda abdullahi tasturi ya fitar cikin risalansa risalatun fi tawarihin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama eh, fi tawarihin nabiyyi wal al a cikin risalansa a shafi na saba'in da biyu ya kawo bayanin tarihi na abubakar ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib abubakar dan sayidina hasan dan sayidina ali dan sayidina abu talib dan sayidina abu talib sannan aliyu zainul abidin yana da mai suna abubakar ka duba kashful gumma al'adwa fi sirati ali zainul abidin a cikin yayayensa da ka ga abubakar ibn ali ibn zainul abidin radiyallahu anhum ajma'in sannan musa al-kazim ja'faru sadiq muhammadu rida dukka suna da yayaye abubakar ka je ka duba ka gani kaga zalunci ne wannan da adawa haka idan ka duba suna umar akwai al'umarul asgar akwai al'umarul akbar ka je ka duba ka gani a cikin yayan sayyidina ali akwai sayyidina akwai mai suna umar ka duba sirri silsilatil alawiyya ka duba shafi na ɗari da da ashirin 123 zaka samu bayani akan umarul atraf dan sayyidina Aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu haka sayyidina hasan yana da da mai suna umaru haka zaka gani da yawa akwai musahara da auratayya wadda ya shiga tsakani ahadul baiti sun shiga cikin sahabbai sun yi auratayya da su sahabbai sun shiga cikin ahlul baiti amma sun ware a ahlul baitin ma sun ware ƴaƴan sayyidina husaini su suka fi so ba su san ƴaƴan sayyidina Hassan ka taba jin sun faɗa maka wani ɗan sayyidina Hassan ka taba ji baya da ƴaƴan amma ƴaƴan sayyidina husaini kaf shi yasa a ayyuma din duka sun mayar da imama din da suke faɗi din su isna a shari'a sun mayar da shi iya gidan sayyidina husaini babu a gidan sayyidina Hassan dan me dan me sayyidina Hassan baya da ƴaƴa sai da tunan nafisatul ilimi tana daga cikin dakkan malamai wanda imamu shafi ima ya nakalta daga gurinta jika sayyidina hasan kana jin suna faɗanta kana ji Allah ubangiji ya sawake to waɗannan duka mun kawo su ne domin mu tabbatar da cewa wannan bara hasan da wannan mutum ya ɗauko na rigima wallahi wallahi billahi azimu ba zai iya ba ko mukabalan aka yi wallahi tallahi ba zai iya karatu ba karatu ma a saka masa ya karanta wallahi ba zai iya ba amma a ƙarshe zan ɗanyi wasu mulahaza a kan kurakuran da na ji su na larabci da na ɓata ayoyin alkur'ani domin na baje muku ku ji ku ji da kunnanku ɗalibin da yake ibtida'iya ma ba daina wannan barnan cikin alkur'ani ba ka danna mun shi ka danna mun shi wa'adal amanu wa amilu salihati minhum tsaya a nan suratul fatshi sake danna shi wa'adar lazina amanu wa amilu salihati minhum to malam mun maka gyara a nan ba wa'adar lazina amanu bane wa'adallahu lazina amanu a ina kabar allahu ka cinye shi ne ko ka haɗiye wa'adallahu lazina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima ka sa mun gyaran aya na biyu faman aufa bima ahada alaihi allahu da wannan ma ba haka bane ba faman aufa bane ba fa'un bane wawun ne wa man aufa ne ba kuma bima ahada alaihi Allahu bane bima ahada alaihi Laha ne ai ko ba qur'ani kake karantawa ba kare san maf'ulu bihi mansubun ne to ahada alaihi Allah Allah anan maf'ulu bihi ne dan haka zai ɗauki hukuncin nasaba ne kuma duk kira'an babu kira'an da aka karanta bima ahada alaihi Lahu kamar yadda ka faɗa to bima ahada alaihi Laha ne na'am ka karanta min gyaran aya na uku shine yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر ma barbar bashi a nan malam bai san bambancin ismu da ismu ba ismu da ismu to wannan ba Allah bai ce kulfihima eh, ma ismun ba kulfihima ma ismun kabirun wa manabi ulina wa ismuhuma ba wa ismuhuma ba dan ya dauki ismu din na suna ne ya daura ma wannan ismu din ba haka bane ba daidai bane malam wannan ma ah, an yi kara sai a sake kumawa a dudduba sannan ka saka min gyara na hudu gyaran da ya fi kowanne bakin ciki al'umma hatu والأمهات يرضعن أولادهن حولين da لمن أراد أن يتم الرضاعة لا إله إلا الله دم هو to wannan kira'an kuma kira'an wane ne kira'an wani gida ne a ina ka samu wannan kira'an a dai kira'atu sab'i gaba daya babu yadda aka karanta da wal'umma hatu walwalidatu ne duk da ma wajen karatun ya yi sabani ya ce alwalida al'ummahatu ya zo kuma ya ce wal'ummahatu to wannan karan ma ta fi muni a cikin abubuwan da naji wanda yake irin wannan jahilcin bai san yadda zai karanta alkur'ani ba wai shine zai yi na kadima sahabban manzan Allah kai Allah ubangiji ya tsare mu ka sa min gyara na biyar gyaran larabci rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لو لو وضع إيمان أهل السماء وأهل الأرض يا إسا يا تشوي لو وضع إيمان أهل السماء to wannan ko ba hadisi ka jawo ba ko larabcinka ne ko larabcinka ne kai bullet ji ko oga kai bullet a nan wajen lawwidi a imanu ahali kada ka manta ahali mudafun ilaihi ne lawwidi a widi a mabniyun lil majhuli lima lam yusamma fa'iluhu

ya isa haka nan shine wato bullet din da malam ya yi a wannan karo din ma ya ce annabiyu aula mumini da min anfusihi ba min anfusihi ba eh ba min anfusihi ne sai dai min anfusihim ko sannan ya ce falaki yahu umaru to umaru kan dai na san hausa ne a larabci babu wani umaru sai dai umaru to a ka'ida tun da larabci kake ja ba umaru da ka ce ba sai dai ka ce umaru in ka zo kana hausa sai ka ce umaru to amma kana jan larabcin sai ka ce falaki yahu umaru nan ma dukka bullet ne wanda ina ganin wanda zai iya na kadima sahabbai ya taba sahabbai ya ragargaji sahabbai wanda yake ganin ma ya ma sahabbai ba a gurin sada'a na samun wa'innan al-akhfa'ul qadiha wanda dan ibtida'iya ma zai iya mu'alajar su ba ma sai dan sanawiya ba ina ga wannan shine karshen abin da zamu iya kawowa sabila da lokaci duk da cewa abubuwan da muka tsara din bai zo ga baki ɗaya ba kuma ina fatan waɗannan abubuwan da muka yi zamanto haske zuwa ga wasu su gane cewa adam dai wannan abu da ya ɗauko ba koyarwa ne na musulunci ba kuma ba koyarwa ne na sufaye ba ba koyarwa ne na ɗarikar tijjaniya ba ba koyarwa ba ne na faidan maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu kan hujjojin da muka kawo ballanta nama har ya ce wai zai na danna kaset in shehi kamar yadda na ji yana yin raddi wa maulana shek bahiru usman bauchi wanda ina ga idan an kawo mana shi gabanmu wallahi sai shekara sai shekara goma ana ba shi karatu in yi zo gabanmu ma za mu saka shi ya saka mulhatul irab ne ko al'ajirumiyya sabila da ya san yadda ake yin magana ya san yadda ake ajiye wasali ina ga za mu tsaya a nan kuma a karshe ina kiran yan uwa mu mai da hankalinmu kan girmama janabin sahabban manzon Allah da kuma iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon abin da Allah Ubangiji ya faɗa kulla as'alukum alaihi ajaran illa mawaddata fi kurba kuma mu kiyaye mutuncin sahabban manzon Allah kamar yadda yace annabi yace Allah Allah fi ashabi sannan kuma mu guji duk wani jayayya ba za a tambaye mu akan wani rigiman da ya faru da wani ba ballanta nama mu mai da shi addinin mu mai da shi rayuwar mu mai da shi abin jayayya a tsakanin mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim wa sabab nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil